Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi ni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri da ke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 17 ga watan Yuli na shekarar 2021. To a cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnatin jihar Legas ta gargaɗi mazauna unguwanni da ke kusa da gabar ruwan jihar da su zauna cikin shirin ko kwana sakamakon ambaliyar ruwa. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim ka almasi garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Yanayin kakar rani da iska za su ci gaba da tada wutar daji masu yawa a Oregon da ke kudancin Amurka a cewar masu hasashe yayin da gobarar da aka gaza shawo kanta ke kara dannawa kilomitoci da dama a kulle yaumi. Wutar a Oregon tana cikin wutar da ke kona dazuka a faɗin Amurka ta yamma. da yammacin ranar alhamis ma'aikata sun ɗauke hanyoyin raba wuta daga wutar da ta tashi a oregon bayan wani hayaki mai hadari da ya turniki sama ya fara barna kana yana barazana da iska mai ƙarfi. wutar ta bootleg ta yi faɗin kilomita 976 faɗin da ya zarce girman birnin new york galibi kuma an gaza shawo kanta sojojin yankin tigiri a arewacin habasha sun sake kimanin dakarun gwamnati dubu ɗaya da suka kama a yakin da aka yi wannan lokacin in ji shugaban jam'iyya mai mulki yayin da bangarorin biyu suke shirin kalubalantar juna a kan yammacin yankin da suke takaddama a kai da yammacin jiya juma'a ne da bristin gabriel michael shugaban jam'iyyar 'yan tawayen tplf ta tigray ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters ta wayar tarhon ɗan adam cewa sun sake kananan sojoji dubu ɗaya ya ce har yanzu akwai sama da sojoji dubu biyar da ke hannunsu kuma za su ci gaba da rike manyan jama'an wanda za su fuskanci shari'a a cewar shi tuni aka kwashe sojojin da mota zuwa iyakar kudancin tigiri da yankin amhara a jiya juma'a amma bai wani karin bayani game da wanda ya amshi sojojin ko kuma yadda aka tattauna batun sakin su kasar afghanistan ta faɗa yau asabar cewa wasu da ba a san ko ne ba ne sun sace yar jakadan kasar a makwabciya pakistan na ɗan lokaci kanu sun azabtar da ita sosai a wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen kasar ta fitar a birnin kabul inda ta yi tar da lamarin ta ce silsila alik hill tana kan hanyarta ne zuwa gida a babban birnin pakistan islamabad inda wasu mahara suka ɗauke ta sa'o'i da dama sanarwar ta ce bayan masu garkuwan sun sake ta an kai alik hill zuwa asibiti domin mata jinya kabul ta buƙaci gwamnatin pakistan ta gaggauta zakulowa tare da gurfanar da waɗanda suka aikata hakan Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka tana fuskantar karuwar kamuwa da COVID-19 da kuma mace-mace. Nau'in coronavirus mai yaɗo cikin gaggawa ta Delta ita ce galibin sanadiyar bazuwar cutar tsakanin mutanen da ba musu allurar rigakafi ba. jihohi hudu inda mutane ba su yi rigakafi sosai ba su ne ke da kashi 40 cikin 100 na sabbin kamuwa da cutar a makon da ya gabata amma cutar tana ƙara yaduwa a jihohin amurka hamsin a cewar jami'ai jiya juma'a ne daraktar cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka dr rochelle walensky ta faɗa cewa a wancan mako kamuwa da cutar cikin wuni guda ya kai dubu ishirin da shida a amurka ta ce cutar tana zama annoba ga mutane da basu yi rigakafi ba da yammacin jiya juma'a shugaban amurka joe biden shi ma ya biyo sahu inda ya jaddada kalaman na walensky yana mai cewa annobar da muke da ita tana nan ne a tsakanin waɗanda ba su yi rigakafi ba a ƙarshe nasarori da ƙungiyar ƙwallon kwandon najeriya ta da Tigers ta yi a wannan mako a wasannin zubunta da amurka da kuma argentina sun ƙara haskata a yayin da take shiga gasar duniya ta olympic 'yan najeriyar su kaɗai ne ƙungiyar ƙwallon kwando daga nahiyar afirka da za su fafata a wasannin na tokyo duk da wasu 'yan matsaloli wasai 'yan najeriya ya kara wa magoya bayan su kwarin gwiwan cewa akwai yiwuwar za su ci wata lambar yabo a ranar asabar ne da tigers ta ce 'yan kungiyar zakarun wasan nba ta amurka da ci 90-87 a birnin las vegas inda ta yi tarihin kasa da kasa ta zama kungiyar farko daga nahiyar afirka da ta lallasa amurka a ranar litinin kuma kungiyar ta najeriya ta kuma kara kaimi inda ta lallasa kasar argentina wacce ke matsayi na hudu a duniya a wasannin kwallon kwando da ci 94 da 71 sai dai kungiyar ta najeriya ta sha kashi yayin da ta kara da australia da ci shine farkon rashin nasara da najeriya ta yi yayin da take shirin shiga wasannin olympic amma duk da haka magoya bayan da Tiger suna kyautar zaton najeriya na iya samun lambar yabo to a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Najeriya gwamnatin jihar Legas da hukumar ba da agajin gaggawa ta kasar sun gargaɗi mazauna birnin Legas da su kasance cikin shirin kota kwana sakamakon ambaliyar ruwan sama da ke ci gaba da mamaye wasu unguwanni da ke gabar ruwan jihar. Filinmu na Legas baban gidan Jibrin ya aiko mana da karin bayani. yanzu haka dai shi wannan ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya haifar da ambaliya sassa daban-daban na birnin lagos ya kuma haifar da hasarar kayayyaki da dukiyoyin al'umma na miliyoyin naira to sai dai kawo yanzu babu labarin ko an yi hasarar rayuka daga hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema kamar da kakakin hukumar ya kula da yankin shiyan kudu maso yammacin najeriya muhammad farin lauye ya sanarwa manema labarai a wata sanarwa da ya fitar yankuna ko unguwannin wanda wannan ruwa da ya fi shafa sun hada da tsibirin lagos da kuma yankunan da ke gabar ruwan lagos wayannan da yankuna ne da ko a can baya ke fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a duk lokacin da aka samu ruwan sama kamar da bakin kwarya a birnin lagos hotuna da mazauna birnin na lagos suka raba ta kofin sadarwa da ya nuna yadda motoci suka yi tsundun cikin ruwa a yadda wasu hanyoyin ma suka rufe dungurungun musamman a yankin marina da ke kunshe da manyan ma'aikatu masu zaman kansu kama daga bankuna da cibiyoyin inshora da sauran kamfanoni masu zaman kansu ƙananan hukumin na legas da wannan ambaliyar ruwa ya shafa dai sun hada da tsibirin legas da eti osa alimosho ikeja ojo kosofe apapa efe oshodi sholo da shomolu da shirulere da efilodun to koya wannan ambaliyar ruwan ya shafi mazauna birnin na legas musamman ma da 'yan kasuwa da ke hada-hada na yau da kullum wanda kuma ambaliyar ya haifar da da tseko ga harkokinsu ga dai abin da wasu 'yan kasuwa mazauna birnin lagos din ke cewa to gaskiya abin da shafi wannan ruwa da allah subhanahu ta'ala ya saukar abu ne wanda iko ne na allah kuma kai dan adam ba za ka iya cewa za ka dagatar da shi ko ka ce me yasa allah ya yi ba kawai dai illa iyaka duk abin da allah ya yi daidai ne to amma tabbas wannan ruwa ya dan shafe mu yanayin kasuwancin mu to ruwa bai bari mutane sun fita sun yi harkokinsu ba balle har su je su nemo kuɗi su kawo gurinmu. eh to gaskiya bara mu ce bai shafi harkokinmu ba saboda kowa irin wannan especially ga mutum ɗan kasuwa ire-irenmu dole sai ka ɗan ga canji ba da ka so ba amma kuma duk yadda Allah ya yi dai shine mafi alkhairi yadda za ka ga ya ɗan dakatar ma da wani abun ta wata fuskar kuma zai zama alkhairi gare ka da kuma wasu wanda su sai ma an yi ruwan harkokinsu zai ja insha Allah. Kamar yadda ka tambaye ni gaskiya wannan ruwa kan ai ruwa yayi ba zato ba musamman wannan damunan da muke gani an daɗe ba ruwa makamancin irin wannan ba idan ruwan nan ya ci gaba da irin wannan gaskiya za samu kalubale wadda kai jiyan nan ma gaskiya ya shafi kasuwanci kasuwancin mu na faɗa tashi tunda mu yan kasuwa ne sai mun fita ake samun dan abin da za ce musamman yadda ƙasa take ciki yanzu nan kawo yanzu dai gwamnatin tarayyar najeriya ta nuna hukumar ba da agajin gaggawa ta kasa wato nema ta shawarci mazauna birnin lagos da sauran jihohi da ke yankuna da tun farko aka hasashen za a fuskanci ambaliyar ruwa da su dinga daukan matakai na kada kwana da kuma kiyayewa a duk lokacin da aka fara samun ruwa domin kaucewa ambaliya da zai kai ga hasarar rayuka tuni dai masana kimiyyar yanayi suka alakanta wannan ambaliyar ruwan na birnin lagos da dumama yanayi wanda ake fuskanta a sassa daban-daban na duniya babin jibrin murai amurka daga nigeria. a gaida baban gidan jibrin da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin ku Assalamu alaikum sashin Hausa. Shin dokar ƙasa ta baiwa gwamnan zamfara ikon sauya sheƙa duba da cewa a baya da aka yi shari'a cewa aka yi PDP aka baiwa kujera ba gwamna ba. Mai tambaya Baffa Haruna Bajoga ƙungiyar Arewa Media Writers. Assalamu alaikum sashen Hausa. Kawo yanzu waɗanne nau'ukan manyan mutane ne Twitter ta taɓa goge rubutunsu a duniya? Me yasa take hakan? Me yasa Twitter ta goge rubutun shugaba Buhari? Wace irin asara kamfanin zai yi? Mai tambaya har ila yau, Bafa Haruna Bajoga. To idan Malam Bafa Haruna Bajoga na saurare, ga amsar tambayar ka ta farko. kan koshin gwamnan zamfara na da damar canza sheka wadda wakiliyar muryar amurka a majalisar dokokin tarayyar najeriya madina dauda ta samo daga dakta mai nasara kogo umar wanda ya ce ah, wannan tambaya ta canjin sheka da gwamnan zamfara ya tasu ya yi daga jam'iyyar pdp ya koma jam'iyyar apc tana da madubi biyu in muka kalle ta a siyasance to za mu ga cewa abu ne wanda yake bambara kwai domin lokacin da shi ya zama gwamna ba wai shi baya cikin waɗanda suke kamar misali in ce 'yan takarar da suke a gaban kirji saboda jam'iyyar apc ita ce ta ci jam'iyya ta ci zaɓe to amma kuma sai kasance ta samu kurakurai wajen yin taro na fidda dan takara da sauransu kuma aka samu rikice-rikice a cikin gida babu ma amincewa akan takamaimai wane ne ma dan takara wanda ya kai ga aka duba a tsare-tsaren dokokin zaɓe to ba su ma da dan takara isu jam'iyyar apc to sai aka ce to jam'iyya ta biyu wadda take tana da tsari wanda yake ta fidda dan takara a shari'ance ita ce aka ce ta ci wannan jam'iyya to ta yadda shi gwamna dr bello mutawalli ya zama gwamna kenan a jihar zamfara zamfara karkashin jam'iyyar pdp uh, to uh, in aka kalli haka za a ce eh haka to amma idan aka duba abin ta fuska madubin shari'a to za a ga cewa magana ta wuce haka domin a shari'ance uh, ba magana ne magana ne na eh an zaɓe ka amma duk wanda aka zaɓa ya zama a matsayin gwamna to a shari'ance idan ya bar wannan kujera ta gwamna ya yi abun nan idan ya bar kujera ta gwamna ya koma wata jam'iyya eh, ya bar wannan jam'iyya da ta kawo shi to yana da damar da zai yi wannan a shari'ance kuma idan ya yi wannan ba zai shafi magana cewa ai dole dole eh, jam'iyyar shi ta sake kawo wani ya zama gwamna ko kuma shi kuma dole ya sauka akan kujera saboda jam'iyya ta kawo shi ita jam'iyya kamar mota ce idan ta riga ta kawo ka a matsayin kujera kujera to a lokacin da kake kan kujerar nan in wani abu ya faru ko kace zaka sauka to za a yi la'akari da me tanaje tanajen doka akan wannan kujera saboda haka ana magana gwamna ne ba ana magana jam'iyyar da ta kawo shi ba ko kuma shi bello mutawalli a shari'ance abin da take kenan in muka dauki sashe na ɗari har zuwa ɗari biyu da kusan da shida na abun nan na tsarin mulkin Najeriya mu to ya ba da tanaje-tanaje na yadda ake tafiyar da harkokin siyasa musamman 223 inda ya ba da ka'idojin jam'iyya da kuma ka'idojin yadda za a yi takara da sauransu abubuwa to in muka la'akari da irin waɗannan abubuwa to ba wai wata doka ce ya karya ba yana da hurumi da zai iya canza kowace jam'iyya su inda ake cewa idan ka canza jam'iyya za ka iya barin kujeraka ya shafi 'yan majalisa ne kawai shine tanajin da tsarin mulkin mu yayi amma bai shafi wanda yake a mukamin gwamna ko wanda yake shugaban kasa ko wanda yake minista ko wanda yake da duk wani mukami ba an yi dan bangare daya daga cikin bangarorin da in za mu gyaran tsarin siyasa muto za a yi gyara ya kamata a ce irin wannan mataki ya shafi kowane mataki na mulki ko na mukami ko na jam'iyya amma ba a ce kawai 'yan majalisa kawai ba to amma ba mu da wani zaɓi haka doka take haka tsarin yake ba wani abu ya yi ba ya koma wata jam'iyya saboda haka tun da ya koma jam'iyya sai dai mu iya duba da cewa a hurumi na tsarin siyasa mu da kuma duk dokokin da muke da da su to ba daidai bane shi kuma dan ya koma ya ce zai su samun mataimakin shi mataimakin shi ya ce yana nan a jam'iyyar PDP wannan zaɓin shi ne kuma doka bata hana cewa jam'iyya na jam'iyya gwamna na jam'iyya kaza jam'iyya na a bambancin mataimaki na a bambancin jam'iyya ba kuma doka bata hana cewa don alal misali ka canza jam'iyya a matsayin ka na gwamna jam'iyyar da ka shigo ka ce zaka rusa duka matakan mulkin ta na jam'iyya to wannan mukamin ka na gwamna bai shafi shugabanci na jam'iyyar da ka koma ko kuma ka bari ba wannan mataki ne na daban wannan shine abin da zan ce abu ne mai sauki a siyasance haka kalle shi za a ga babbar kwai amma a shari'ance bai da wani ruɗawa. tambayar Malam Baffa Haruna Bajoga ta biyu kan irin manyan mutanen da kafar Twitter ta taɓa goge rubutunsu da kuma dalilan goge na mutane irin shugaba Buhari na Najeriya. To idan Baffa Haruna Bajoga na saurare ga kashi na ɗaya na ansar da mai shirin nan na matasa a duniyar gizo shamsi hamza ibrahim ta samo daga husaini abdulkarim ibrahim shugaban manhaja easy wanda ya ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A kan wannan tambaya ta Twitter ni abin da zan iya faɗi shi ne ita kamfanin Twitter kamfani na sadarwa na zamani wanda kuma yana da sharuɗan shi yadda ake aiki da shi. za ka zo ka yi rajista kuma ka yi kuluri ka yadda da abubuwan da suka sa shine kamar abin da ake guidelines wanda suke aiki da shi kuma idan ka saba kan wannan guidelines din da kake yi da shi to sukan yi kokari su goge wannan tweet din naka ko kuma su suspending shi wannan account din naka ko kuma su kore ka daga shi wannan shafi nasu tunda sana'a ce suke yi kuma ba sa son abin da zai zo ya tayar da tarzoma da sauransu amma muka dawo kan bayani kan na twitter da ake gogewa na shugaban kasa shi wannan an goge shi ne saboda su akwai waɗanda suka ji abin bai musu daɗi da wannan tweet din ba wanda suka je suka yi report reporting ake yi mu ma yanzu kai ma yanzu haka idan ka ga an makala wani abu wanda bai baka ji daɗin shi ba za ka iya zuwa an kai klikin a sama a za ka ga botin inda ya ce maka kai reporting to za ka yi reporting ka ce wannan ba baka yadda da shi ba so akwai adadi da ake ɗauka na idan mutane suka kai wannan adadi suna cewa ba su yadda da wannan abin da ka sa ba to ita twitter kuma sai ta goge sannan bancin haka na kuma tana da naka mechanism da take da shi wanda yake sawa kuma tana duba tana ganin ko kaya batanci ko kaya postin wani abu da zai tara tarzoma shi ma tana gogewa da kanta ko da mutane ba su yi rajista ko suka faɗa mu cewa wannan abin yana da tashin hankali ko kuma an yi reporting din shi ko ba a yi ba so bayan wannan kuma shi wannan kamfani abin da yake yi da shi shine al'ummar da suke kai da sauransu yakan yi amfani da information nasu yana abin da ake kira marketing wanda kuma shi ke kawo mashi kamfanin kuɗi a kan abubuwan da yake a kan wannan abin target marketing so idan aka kore su yanzu kamar yadda najeriya ta kore su mutane da yawa za su rika yuzin din bpn so inda kake tambayan cewa ko za su yi hasara to lalle kamfanin sun yi babba hasara ba wai za su yi hasara ba suna hasara sosai saboda suna neman location ɗinka kafin su samu su sayar da sakon da suke son samu so in kai amfani da bvn sai ka ce ka koma wani ƙasa shine ake kira virtual private network ka koma wata kasa to koma wata ƙasan kuma kaga ya lalata ita data wannan ƙasar kuma ka lalata data ka kai ƙasar da ka fito shine ake cewa noisy data to wani wannan data din sai ta zama ba ta da amfani ma shi wannan kamfani shi yasa kaga kamfanin yanzu sun zo sun ce a sasanta su zauna da su da kasar su yi ita twitter a cikin jerin wa'inda suka ta kowa mutane da ke amfani da ta a duniya ita ce ta goma sha bakwai akwai kamfanunuka kamfanunuka irin ta wa'anda suna da musan fita mutane ninkin bininkin ninkin a duniya suna da mutum miliyan 400 a adadi su twitter din amma in ka ɗauki kamar irin su facebook da sauransu da suke da mutum biliyan biyu da dubu dari da miliyan 700 kaga babu ko kusanci tsakaninsu da shi to a sakari su ma suna kokarin su su girma ne so kuma dakali su daga kasa kamar ta najeriya lallai zai shiga cikin abubuwa na damuwa da suke a ciki ina fatar wannan ya gamsar da malam babba haruna bajoga daga karamar hukumar funakayi jihar gombe To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan dalilan goge rubutun wasu manya a Twitter da kuma ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin barista dr mai nasarar kogo umar da malam husaini abdulkarim ibrahim da suka amsa mana tambayoyin da wakilan sashen hausa madina dauda na dabo da shamsi hamza ibrahim ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri To a gaida Ibrahim Garba To wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waƙar. madalla yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon kafar Manchester City ta Ingila ta bayyana cewar har yanzu tana nan kan bakanta na zawarcin ɗan wasan gaba na ƙungiyar Tottenham Harry Kane. a daidai lokacin da ake tunkarar soma sabuwar kakar wasanni ta shekara ta 2021 da 2022 a can baya dai kungiyar ta city ta ce dan wasan akan kuɗi fa miliyan ɗaya to sai dai kuma an ruwaito cewa tottenham ta ce za ta iya cefanar da dan wasan ne kawai akan kuɗi fa miliyan ɗari ɗaya da ƙarin zaratan 'yan wasa biyu haka kuma an ruwaito cewa city din a yanzu ta shirya sadaukar da wasu daga cikin 'yan wasanta gabriel jesus fernando silva rahim stalin da red mahrez domin samun harry kane to sai dai sabon kocin kungiyar ta tattalin nuno espirito ya ce za su yi magana da dan wasan idan ya dawo kungiyar daga hutun karshen kakar wasanni kaftin din na kungiyar ta tattalin da ingila mai shekaru 27 yana son cimma daidaito ta fahimtar juna da kungiyar domin sauya bagire haka kuma kocin ya bayyana cewa gareth bale ba zai dawo kungiyar ba bayan kwashe tsawon kakar wasanni da ta shige akan aro daga kungiyar real madrid a dai bangaren kuma ɗan wasan gaba na kungiyar chelsea olivier giroud ya cimma matsayar barin kungiyar zuwa ac milan ta kasar italiya a kwanta ragin shekaru uku da ba a bayyana adadin ta ba Giroud ya koma Chelsea ne daga kungiyar Arsenal a watan Janairun shekara ta 2018 akan kuɗi fan miliyan 18. Dan wasan mai shekaru 34 ya gode wa kungiyar ta Chelsea a shafinsa na Twitter a daidai lokacin da yake kokarin soma sabuwar rayuwa a Milan. a zaman sa na chelsea dai ya zura mata kwallaye 39 a cikin wasanni 119 da ya buga mata inda kuma ya sami lashe gasar zakarun turai da fa cup a kungiyar yan wasan kwallon kafar kasar jamus da za su wakilce ta a gasar wasannin olympics na tokyo sun fice daga filin wasa ana saura mintuna biyar a karkare wasan a wata fafatawar sada zumunci da suka buga da kasar honduras sakamakon kalamancin zarafi na wariyar launin fata da aka yi wa dan wasan su jordan torunariga an buga wasan ne ba tare da 'yan kallo ba a cikin mintuna 30-30 kashi uku to amma kuma ba a karasa ba alhali wasan yana a kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya hukumar kwallon kasar jamus ta wallafa zargin na yi wa dan wasan nata kalaman wariyar launin fata a shafin ta na twitter to amma kuma takwarar tata ta kasar honduras ita ma ta wallafa nata sakon inda ta ce rashin fahimta ne kawai ya janyo aukuwar lamarin murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria to a gaida murtala yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. yanayin kakar rani da iska za su ci gaba da tada wutar daji masu yawa a oregon da ke kudancin amurka a cewar masu hasashe yayin da gobarar da aka gaza shawo kanta ke kara dannawa kilomitoci da dama a kulle yaumi wutar mutlaka oregon tana cikin wutar da ke kona dazuka a fadin amurka ta yamma da yammacin ranar alhamis ma'aikata sun ɗauke hanyoyin raba wuta daga wutar da ta tashi a oregon bayan wani hayaki mai hadari da ya turniki sama ya fara barna kana yana barazana da iska mai ƙarfi. sojojin yankin tigiri a arewacin habasha sun sake kimanin dakarun gwamnati dubu daya da suka kama a yakin da aka yi wannan lokacin in ji shugaban jam'iyya mai mulki yayin da bangarorin biyu suke shirin kalubalantar juna a kan yammacin yankin da suke takaddama a kai da yammacin jiya juma'a ne da bristin gabriel michael shugaban jam'iyyar 'yan tawayen tplf ta tigiri ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters ta wayar tarhon ɗan adam cewa sun sake kananan sojoji dubu ɗaya ya ce har yanzu akwai sama da sojoji dubu biyar da ke hannunsu kuma za su ci gaba da rike manyan jama'an wanda za su fuskanci shari'a kasar afghanistan ta faɗa yau asabar cewa wasu da ba a san ko su wane ne bane sun sace yar jakadan kasar a makwabciya pakistan na dan lokaci kana sun azabtar da ita sosai a wata sadarwa da ma'aikatan harkokin wajen kasar ta fitar a birnin kabul inda ta yi da lamarin ta ce silsila alik hill tana kan hanyarta ne zuwa gida a babban birnin pakistan islamabad inda wasu mahara suka ɗauke ta sa'o'i da dama sanarwar ta ce bayan masu garkuwar sun sake ta an kai alik hill zuwa asibiti domin mata jinya To masu sawar da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da asuba wasu abokan aikinmu za su kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma hail hail da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.